Ah, bilal muzakir gashi ya kawo karar ka muzakir ga bilal nan ka bashi bayani da kanka abin bilal na same shi ya saka mani matata domin ni lokacin da muka rabu da ita saki ɗaya ne mata kuma na rabu da ita tana da juna biyu na wata biyu nawa to ji. shin da gaske ne ka auri wannan mata da ciki wata biyu to ni nan kike wannan magana ke ke ba san ta ba na kuma san cewa mai daki na wa ita ma wata san wani. kuma ai ba yanda za a ce Allah na tuba za ka aure mace ah, daidai gwargwado dai muna makaranta ilimi muke nema almajirai ne mu a ce duk waɗannan ka'idoji da mu mu gane irin wannan a ce duk ba mu bai mu sani ba akwai matsala gaskiya ban san wannan abin da yake da sai idan ba sani ma wani abu ne daga baya ba mu fahimta wani abu ne bai wallah ya da can yake ban da daɗe gaskiya ba gaskiya ba ne wani wani yake ni ba kuma a ba kuma a yi to ai ke ki faɗi gaskiya ba Allah ta baki sai dai zubar da ciki kai mai da mu wani abu ne ka ce ka yaya ake aka taɓa wannan ɗaura aure kuma an taɓa ɗaurin aure da ciki wata Bilal, da ka aure wannan baiwa Allah akwai wani abu da ya shiga tsakaninku da da shi eh to filin eh, babu wani abu da ya shiga tsakanin da shi sai wata rana ina gida kawai ya zo in musallama in zazzage ni cewa lalle lalle yana da shi Allah ba nori Allah ba nori kana lafiya za ka ci ya aka yi haka kuma shi lafiya in ganin wanda na kawo ƙara Allah ya baka yi wannan ya sakan min ƙanwata ba dalili shine nake so in ji dalilin ana wata ga wata kai kai dakatar da naka maganar bari mai wacce da aka mun san manufarta ka san wani magana ran ka dade ai ba yanda za a yi abu babu dalili amma kafin nashi tunda magana ta zo gaban ka gaba kake da kowa ranka dade ba zan karya ba ranka dade a yabe ni shi bilal magana ta gaskiya matarsa ƙarya nake ba wani juna biyu na yi haka ne saboda kirkin da ina son ya sake ta dawo gida na liman oh wannan din da ma ka yi ana fada a wajen ah, ka ne ku gama da wannan magana abin ba da yasa na saki ɗan da dalili na ba kai mai hali Allah ya taimake ka bayan na aure ƴar uwar ya haka bakin lafiya ne wallahi tun jiya ne ba na jin daɗi daɗi kin ga wanke bakin naki tashi asibiti zamu ƙara mu je asibiti a duba ki kaga in ta nuna gwara kar mu je asibiti da dama na kan yi wannan abu lokuta lokaci lokaci haka a bari da kuma yafi tashi tashi Allah Na na. gidana a nan. ya a kuma sa ki a gaba kina irin wannan amannin. ban tsaya na lullo me yake damun ki ba in na wuce haka ai ba adalci ba ba daga cikin alamar kauna don Allah kinga mu asibiti ko ma wani irin ciwo ne a samu a nema miki lafiya mu je asibiti mutum da dai ta masa mu je amma na san lafiya ta ni na kasa gano wannan haba likita tun daga can na ce ka gaya mun me yake faruwa ka ce in ka gaya mun ba zan iya zuwa gida ba mu me yake faruwa da likita kwanta da hankali ka san shi lamari na rayuwa mm. ko me sai an bi shi a hankali sosai ka fahimce mm. kuma dukkanin musulmi kamar yadda addinin ya zama da shi yana da kyau ya dare kaddara mai kyau da mara kyau da fatan kuma an dama sanar da kai wannan abin da zan gaya ma za a kwanta da hankalinka likita na gana ta na gana ka kaga to mu mutanen karkara gaya min abin da yake damun mu ka gane ko in shiga daji in sassako magani in zo in san zan yi yarinyar nan to wallahi dama kamar yadda nace a kawo ka eh. na auna iyalinka eh. kuma na ga ta. ni ma ka kai ma kuma na auna ka na kuma ga sakamako sai dai a yi haƙuri kuna da wannan abada ake kira aids wato cuta ke kare garkuwar jikin nan wa ki kwarai kuwa inna lillahi wa inna kada ka damu kada ka damu la haula wala quwwata kada ka damu kada ka damu kaga kada ka tada hankalinka ka gane saurara aka ga nan ne kake nema saurara don Allah ba ban gane ya kasa wannan lalurar ta ke ciwo ne da zai jika na ya da Allah hmm? a je a takaice kai kai ma kana da ita kenan ko shi yasa ka ta kashe lokaci na bai ba eh, nake so in lallaba eh, ta wata dawo gida eh, Allah kan mu hmm. kamar dan saka sai ta wannan ya yawa a na wannan take wai ita kai kai ya mishi gaskiya a saman ko kamar lafiya eh to da dai to zauna mana wai kanjama to ai kuma ka zauna kai kada zauna da sai ka malami a lokacin da muke tare da ita ranka dade kuma ah, kana zuwa ni kake cewa kana zuwa ni ne saboda ana yi sai na ga wuta wuta ka yi wuta yi ka ga ana yi magana ta gaskiya ni sai da muka rabu da ita yawa sannan na aure yar uwar bawan Allah nan na gama da wannan lalura kurkur ko ba da wasa amma ita ita ita kai da kike ga wai ne

kusa ina da magana shawarar da zan baka mun zaki tunda dai da kai da wannan baiwar Allah larura guda. daya kawai kai hakuri ka zauna da mai dakin ka neman wannan magana kada ji da kyau ko wannan magana kamar da tunda shi kanwarsa tana da shi ma yana to shi ma yana da shi to kaji to kun ji abin da ma di mai ba kai Allah baka da ka je wurin mai gidan to gaya masa ita wanda baiwa Allah Allah ba ta hakuri kar a yadda wani ya je da ce wurin ka da ya koma a ina ba bari ne hmm? eh wai da ka ka ah. ya ni ko ji ma ni ko hmm? kai kai ha ba da ka ga ba da ka ga ba kike fada ba ka da kunya zakare da sarki kenan kada a bari wata mai wa Allah ce zai ga mijin tare za su tafi da shi da za ka kuma shi mutumin da ke da dan abu da dan kai bayani a cikin ku je can je can